DW dandalin matasa. Shirin na yau zai mai da hankali ne kan yadda masoya harkokin wasannin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka ke karkata akalarsa ga ƙungiyoyin nahiyar Turai. Maimakon ƙarfafawa na gida gwiwa kuma bahaushe ma na cewa dai kowa ya bar gida gida ya bar shi. Suna na Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Zan kasance da ku a cikin shirin na wannan lokaci da za mu leƙa Najeriya. maraban harkokin ƙwallon ƙafa dai na zama al'amarin da ke jan hankalin matasan najeriya bayan da suka gano cewa baya ga motsa jiki da ƙara ƙoshin lafiya a ma babbar sana'a ce da ke samar da maƙudan kuɗaɗe da masu salon magana ke cewa fan taɓa sama akwai dai gamsassun misalai na nunawa game da ɗanban 'yan wasan da suka ji gajiyar wasan kuma suka zama cikin jerin sahun masu arziki a ƙasar a dalilin sana'ar ta ƙwallon ƙafa. To sai dai wani abin da ke ci gaba da sosaran masu ruwa da tsaki shine yadda matasan ke mai da hankali wajen kallon wasannin ƙungiyoyin nahiyar Turai fiye da na gida. Har za ka ga wasu filayen wasan ba sa cika sosai da 'yan kallo idan ana gudanar da wasa. In ban da kalilan daga cikin ƙungiyoyin da ke da tarihin magoya baya. Alal misali kamar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas da Eyimba da kuma Inugu Rangers da dai makamantansu. To ko menene silar wannan koma baya da ƙungiyoyin gidan ke samu? Mun tattauna da wasu masana harkokin wasanni kuma 'yan jarida da suka jima suna bibiyar wasannin Najeriya da na Turai. Wato Aminu Halilu Tudun Wada da kuma Ismail Abba Tangalashi. Bari mu fara jin ta bakin Aminu Halilu Tudun Wada. a yadda yanayin gasar league take ta ƙasa a baya cewa 'yan wasan gida da suka fice suna da gagarumin goyon baya na kungiyoyi da suke gida kamar kungiyoyi irin su ICC Shooting Star irin su Enugu Rangers da kuma irin su Raka Robas a nan Kano da sauransu za ka ga cewar suna da gagarumin magoya baya a shekarun 1970 zuwa 1980 duba da cewa 'yan wasan masu taka leda mafi yawancin su galibi a gida suke to amma yanzu koma zuwa nahiyar turai kawai ya sa 'yan wasan da suke taka rawa muhimmiyar rawa a can ita gasar ta turai yake jan hankalin magoya baya 'yan kallo suke kallon wannan a matsayin wani league na ko kuma suke barin na gida ba tare da kallon kulla sauran kungiyoyi na gida ba kuma kamar yadda na gaya ma koma baya da ake samu wajen rashin kayayyakin lura da ko kuma tafiya da zamani da shi kansa kwallon kafar ya kawo koma baya wajen cewa kungiyoyin na gida ba sa samun tagomashi sannan sannan kuma uwa uba da yadda hukumomi ko kuma in ce gwamnatoci suke gudanar da harkokin kwallon kafa duba da cewa a nahiyar turai kungiyoyi su da suke zama da kansu ko kuma wasu kamfanonuwa ko kuma ɗaiɗaikun kungiyoyi ko kuma masu kuɗi ne suke rike da shi kansa kungiyoyin sannan idan ka duba da yawa shi ma kuma wajen yadda ake nuna wasannin a kasashen duniya wato jawo hankalin mutane musamman a tashoshi na talabijin da suke nunawa yana ƙara taimakawa sosai wajen ƙara tagomashin wa'annan ƙungiyoyi. To kai kuma tangalashi mai kango za ga ko atisaye ma irin waɗannan filayen bai kamata a ɗauka a ciki ba saboda yanayin haɗari da yake tattare da rashin kyawun waɗannan filaye abu na biyu shine rashin tsaro yawanci ƙungiyoyi suka biyo ƙungiya wasa a nan najeriya za ga cewa jami'an tsaron ba su da yawa kuma ba sa samun daman ba da tsaro a maimakon su dinga kula da 'yan kallo kamar yadda ake a ƙasashen nahiyar turai su dinga ganin abin da ke wakana a cikin fili sai ga jami'an tsaron sun bige da kallon kwallon na uku shine yanayin yadda ake busa a gasar ta premier yamma musamman a nan gasar Najeriya za ga cewa abin yana ɗaya daga cikin abin da yake kashewa wato 'yan kallo gwiwa duk ƙungiyar da take gida a ce sai ta ci wasa idan ban da wannan kaka da aka sami nasarori a mako na 21 da aka samu nasarori sama da guda 25 a wannan gasar da ake ciki ba mu taɓa samun irin wannan ba yanzu ne za mu ce watakila abin ya fara sauyawa sannan baya ga haka akwai yawan ɗage-ɗagen wasa yanzu ana cikin wasa sai ka ji an ce ai an ɗaga dan an samu hutu saboda irin waɗannan yanayi da ake ciki na hutu lokacin ne 'yan kallo suke samun daman zuwa su je su kalla wasa su kashe kwarkwatan idan su to kaga kuma lokacin wanda bai kallon bal ma yana zuwa ya je kalla a cikin jawaban waɗannan masana sun yi batun alƙalancin wasa wannan ta kawo mu ga gabar jin ta ɓangaren alƙalan mun kuma yi katarin tattaunawa da tsohon shugaban ƙungiyar alƙalan wasan ƙwallon ƙafa jihar kano da ke najeriya ibrahim umar fage ya kuma fara ne da cewa laifin dai ba nasu bane su kaɗai to gaskiya ba za ta yi a ɗora wa alƙalan wasa su kaɗai laifi ba laifi ne da wanda ya shafi duk wani mai ruwa da tsaki a cikin harkar kwallon kafa a najeriya ne za a zo za a yi kwallon kafa kafin a buga wasan za ka ji 'yan kallo suna cewa ai wane ma Ka kaga wani abu ne da tun daga kan ɗan kallo kama ga ɗan wasa shugaban ƙungiyar kama ga mai tsarawar an fi bawa damar wanda yake na gida cewa zai iya cin nasara fiye da wanda ya zo a bakunta wanda su kuma eh, nahiyar turai ba haka ce ba wanda shi ya ba su wannan damar ta sa za ka ga wanda yake a ƙarƙashin ƙasan jadawali ana tunanin zai iya faɗuwa sai ka ga ya zo ya samu nasara akan wanda yake zai iya ɗauka zai iya samun nasara ya ɗauki kofin gaba ɗaya. Alƙalin wasa shi ne mutum na ƙarshe ne dama da yake da dama a harkar ƙwallon ƙasa. Kuma alƙalin wasa baya samun dama ya gudanar da aikinsa ɗari bisa ɗari sai ya samu kulawa ta bangarori guda biyu. Bangare na farko kulawa ta bangaren tsaro. Tun da yanzu idan alkalin wasa duk kokarin sa ya tabbatar rayuwarsa tana hatsari to ya za a yi ba zai yi abin da zai ba don ya kubutar da ransa. Sannan na biyu sai ya samu kulawa ga wajen su masu shirya gasar. yadda in wani abu ya same shi wa'annan mutane za su iya kokari su ga sun tare masa saboda in ga alkalin wasa ya yi ba daidai ba sai ka lissafa abubuwa guda biyu zuwa uku kafin ka kai ga maganar cewa wai cin hanci da rashawa ne. To ana tare da shirin dandalin matasa na DW Hausa. Duk wani al'amari dai da aka gano matsalarsa da alama dai an tasan masanin hanyoyin bi don kawo gyara. Amina Lili Wada me za ka ce a kai mafita dai gaskiya ga wannan lamari shine cewa mahukunta kwallon kafa ko kuma masu ruwa da tsaki a kasan nan su fito su samar da kyakkyawan tsari musamman ma wajen yadda za a ke shi kansa nuna gasar ga kasashe na duniya da sauran gurare daban-daban inda za a samu a ce ita gasar ta shiga sannan kuma a samar da wadataccen kayayyakin ayyuka da gantattun filayen wasanni sannan kuma a ƙara martaba ko kuma albashi da kimar wato walwalar 'yan wasa wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen ganin cewa su kansu 'yan wasan an rage irin wannan wato ba sa fita kasashen waje sannan kuma hankalinsu ya dawo kan ita wannan gasa ta gida ana dubawa sosai kwarai da gaske hankalinsu kuma ya dawo zuwa ga ƙungiyoyi na gida. Sakarwa ƙungiyoyin mara daina daga cikin tsarin da kwararru ke ba da shawara a kai matukar da gaske ake wajen bunƙasa wasannin na gida. To amma fa masu gidan rana kaɗai su ne za su iya ciro kitse daga wuta akan wannan lamari a wannan gaba dai mun taba halli da mahukunta a wannan bigire inda muka tuntubi shugaban kwamitin na da alƙalan wasa a hukumar kwallon kafar najeriya sherif rabiu inuwa kuma shugaban hukumar kwallon ƙafar jihar kano tunda an ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo akwai gyara tun daga mallakar kungiya idan kungiya ta kasance kungiya ce wadda ba ta wasu 'yan kasuwa ba waɗanda za su mai da hankali a kan ci gaban ita kanta kungiyar da to za ka ga akwai rabuwar karsashi da san abin na biyu abin da aka fi kuka da shi musamman alƙalancin wasa daga nan kuma sai yadda ake shirya gasannin ba da filayen da ake gudanar da sharif rabiu a matsayinka na wanda ya taɓa riƙe ƙungiyoyin wasa a baya a ganin ka wace hanya ce mai ɓullewa akan wannan jimurɗa na farko yanzu ita kuka wasa ta mai da hankali ganin tabbatuwar kowace ƙungiya ta zama kungiya mai zaman kanta su kawo 'yan wasan da za su ja hankalin masu sha'awar wasan kallon wasan kwallon kafa da za su jawo hankalin su shigo su kalli wasan ko a nawa ne na biyu kuma shine ke zama cewar akwai kyakkyawan alƙalancin wasa kuma ana ba kowa damarsa to wannan zai jawo su kansu masu kuɗi su gano cewa ana samun jari ba kawai kashe kuɗi ake yi ba kuma zai ja hankali cewa da yadda su ita ita ƙungiyar take gudanar da harkokin da take kawo 'yan wasa masu kyau to zai ja hankalin masu sha'awar kallon wasa su rinka cika stadium din. a dalilin harkokin kwallon kafa taron 'yan wasan afirka ne da suke zarra wajen karɓar albashi mafi tsoka kama daga na ɗayansu wato a samuwa giyan na ƙasar ghana mai karba albashin fan dubu uku a duk sati mohammed salah shine na biyunsa sai odion igalo na najeriya pierre emerick aubameyang na biye masa matsayi na hudu sadio mane ne na biyar john michael obi a matsayin na shida sai ce yana ciwo a matsayin na bakwai obafemi martins yana matsayi na takwas ahmad musa ne na tara da kuma victor moses a matsayi na goma to a madadin kowa da kowa abdulkarim muhammad abdulkarim ke cewa sai wani jifa na bar ku kalau